والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzanninsa suka aikata ayyukan ɗa'a za mu shigar da su aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu a ranar alkiyama za su zauna a ciki har abada suna da mata masu tsarki daga duk wata ƙazanta a cikin waɗannan aljannatai kuma za mu shigar da su inuwa mai tsawo mai girma babu zafi ko mummunan sanyi a cikinta.